Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyo namu. Insha Allahu a bidiyon mu na yau za mu yi muku bayani yanda ake yin unlimited browsing na Glo. Kamar da kuka sani akwai wani application da aka dinga browsing na Airtel da shi, wato wannan HA tunnel ɗin nan. To yanzu haka ana yin na Glo da shi. bambancin daman shine kawai file kun san akwai file ɗin da ake sawa wanda ake yin importing ɗinsa sannan sai ka samu kai connecting sannan ka samu ka yi browsing unlimited to kamar da kuka sani dai na airtel ya tsaya da ike file ɗin ya yi expire amma muna nan muna kokari za mu ƙara bincikowa mu samo muku wani file ɗin da za mu yi muku bidiyo akai sai mutane su ci gaba da yin unlimited browsing ɗinsu So ba tare da bata lokaci ba da barin mu nuna muku yadda mutum zai yi yayi da gulo ɗinsa kamar dai yadda ake ne na Airtel kawai bambancin file ne bambancin. So bari mu shiga Play Store kamar yadda kuka sani a nan akwai application din idan mutum yana so zai ɗauko zai shiga ne ta Play Store ya ɗauko idan kuma yana da shi wanda ya Airtel ɗinsa da shi so ba sai ya ɗauko shi ba kenan in ya shiga ya buɗe application ɗin kawai zai shiga importing ɗin file ɗin. kamar da kuke gani dai gashi nan wannan shine sunan application din wato VPN din da ake yin amfani da shi ake wannan unlimited browsing din to bari mu shiga mu bude shi yawa da ka bude shi haka in farkon yin downloading ne zai tambaye ka haka kawai sai ka sa leta again nan ma ka ƙara sa leta in ya ka ka nan kuma sai ka taɓa ok so wannan shine fuskar application ɗin da fara abin da mutum zai zai shiga wajen importing za ka iya shiga ko ka shiga ta nan wannan abubuwan ɗigo nan ko kuma ka shiga ta nan duka in ka shiga za ka shiga za ka ga inda za ka shiga ka yi importing na wannan so idan ta nan ka shiga bari mu shiga ta wannan nan gurin kenan bari mu taɓa shi ku gani in ka taba shi zai kawo ka haka sai ka duba ka ga ina ne aka sa importing gashi nan wajen aro ɗinnan nan da ya na ƙasa to nan mutum zai shiga sai ya yi ɗin file ɗin gashi na kamar da kuke gani in ka shiga sai ka duba ka ga a wace folder kai din sa wato idan wani ne ya turo ma ta whatsapp sai ka shiga whatsapp kai da din sa idan kuma ta zanda aka turo ma ka shiga ta zanda ta file din cikin folder ta zanda ya danganta dai da ta inda aka turo ma shi ko kuma kai da loading to ni da yake da din sa ne gashi nan zan shiga download gashi nan kamar da kuke gani gashi nan glow unlimited kawai sai na taɓa file din. so da na taba shi zai kawo ni kamar haka gashi na kamar yadda kuke gani sun samun gashi nan glow unlimited amma shi wannan za ku ga gashi nan sun sa 15 days pre-configuration so shi wannan iya 15 days kawai za ka yi so kun san kamar yadda abin yake na airtel din shi ma kun san bai fi sati biyu ba so shi ma wannan gashi nan kwana goma sha biyar ne amma ba cewa aka yi lallai lallai kwana goma sha biyar din ba za ta iya yiwa ya fi haka kuma za ta iya yiwa bai kai haka ba so kun san da yadda abin nan yake na free unlimited koyaushe zai iya tsayawa kuma koyaushe zai iya ci gaba to amma wannan iya 15 das ne ko da mutum zai ga bidiyon nan daga baya in ya gwada ya ga bai yi ba to ba, ba mamaki ya daina yi ne to amma yanzu dai yana yi so idan ka shiga ka importing din file din waɗannan setup din gashi nan duk komai a saite yake gashi nan custom din nan ka bar shi haka wannan imported configuration shi ma ka bar shi wannan hard file din kawai sai ka taɓa inda aka rubuta stat ɗin nan gashi nan ga wani guri nan da aka rubuta stat kawai sai ka taɓa shi yawa gashi nan kamar da kuke gani gashi nan na taɓa shi zai tafi yana connecting zai kawo mu nan haka ya ce na yi watching ɗin bidiyo wato ka kalli bidiyo sai su ƙara ma time yawa kamar da kuke gani gashi nan so da na kalli wannan bidiyo gashi nan na kalla kawai sai na taɓa close ɗin nan gashi nan yau da ka gama kalla shi kenan sai sun ƙara sako wani bidiyon yau wato kamar da kuke gani gashi nan yi connecting sun bani 6 hours 59 minutes so wannan shine yadda mutum zai yayi wannan ɗinsa na gulo wato file na gulo to tunda na san da yawa mutane ba su da wannan file ɗin za mu ajiye muku fayil ɗin nan a description ɗinmu da kuma comment na farko za mu ajiye muku link ɗin da mutum zai shiga ya downloading din wannan fayil ɗin idan ka shiga kai downloading ɗinsa to shine za ka iya samu ka yi amfani da wannan application ɗin ka shiga ka yi importing ɗinsa kamar yadda na nuna muku yanzu da ka importing ɗinsa shikenan sai ka ci gaba da browsing hankalin hankalinka kwance so kar dai ku manta har ila yau dai muna ƙara roƙon ku cewar idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka ya daure mana subscribing sannan kuma mutum ya daure mana likin saboda likin din yana ƙara mana ƙwarin gwiwa mu ci gaba da kawo muku videos irin waɗannan da kuma sauran abubuwa da za su amfane mu gaba ɗaya sannan kuma a yi wa 'yan uwa sharing ɗinsa saboda 'yan uwa su gani su ma su ƙaru da abin da muke yi so a nan za mu dakata da wannan bidiyon insha Allahu za mu samo muku fayil ɗin da yake yi na airtel shi ma sai mu yi muku bidiyo a kai Mun gode.